اللهم اجعل أول حاجة من حارس لها وأوسطه فلاها وآخره نجاها أسألك خير الدنيا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البار المصور هو أسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم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 baka bi mahakamata baka aziz ya aziz a izini bi izatika wai sirri mulk duniya ya haru mani rija as'aluka ya rahmar rahimina ya rabbal alamina اللهم اكرمنا بكرامة القرآن اللهم البسنا به القرآن اللهم شرفنا بشرافة القرآن اللهم إنك عفو كريم حليم عزيم تحب العفو واعف عني ونجينا من الهم والغم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين فانصر عبادك المؤمنين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب النار subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yaya kwanan birni a gaskiya uh, ina ƙara taya ka murnar samun gurbin ƙaru ilimi da ka yi a jami'a na gode na gode sosai saboda haka sai ka shirya domin na kaka ka je ka registration wallahi ina mamaki wai ni sadiq wani ne a jami'a kai gaskiya allah ba bai iya ba ai ba wani abin mamaki ba ne ba haka lokacin da dan gidan salim mai jin ya zo to shi ma sai ya zama kamar ba kawai a gari to amma kuma haka ya zama dan binni yo a shi ma ya ma kusan kammala wa shi to ai kwanci ta shi kenan gaskiya ka yau da gobe sai allah gaskiya to amma sai dai zan baka shawara sadiq shawarar zan baka kuma ita ce kula da karatu domin shi ya kawo ka birni ka mai da hankali akan karatu za ka ga yayan masu kuɗi za kuma ga yayan talakawa za ma ga shaidanu saboda haka mai da hankali kuma karka da mata su ruɗa ka wai irin yan matan masu wannan suke tafiya tsara suna sa wani yan guntayen riguna da guntayen ina bara cikin sun Allah ya to malam haka za ka gan su a irin wannan wurare yanda ka san su tafi tsirara wai su burgewa na sauka to Allah sauki Allah ya taimake ka yi kyau ai dole ne kyau <laughs> ni na wasa ne tana tare da sarauniyar kyau ai kin zama queen sara tuke <laughs> ah, ni queen kuma kwarai kuwa ke ma king ne wow <laughs> to kin ga ke queen sara tu ni king moda kin ga ba not mr and mrs moda ke ah dale do you know you are beautiful But hope you are not flattering. No, no, no, no, no. <laughs> I guess Kiamba or Rekiba, I will not enjoy my life. Ah, Kakofadaka. Kakofadaka. Anyway, uh, by the way, Yaya Magana Motochi. Yai in boxing, kwa respected na. Kya ni motochi go to sunan kasa? Yes now. Ah, when wannan tiyo shi ai ya riga shigo da su ko. <laughs> ake son killer agents na gaskiya ya iya aiki ya da kokari gaskiya <laughs> thank god god Allah dalil ki <laughs> ciki sha ko nawa ne zan biya miki ever ready to take off your responsibilities Darling, thank you so very much. <sighs> My friends will be so envious of me. Once again, thank you so much. And don't mention, don't mention. wow. na ga Sadiq a university. Ina ta masa magana ina can su da wasa. Amma sai naga ga kaba baya so. Wallahi Bilkisu ban san abin da ya sa ba. To, ni dai gaskiya na ji daɗin da ya zo university. ina ma a ce ma kwas daya kuke yi bilkisu ni fa ina ganin ba zan koma wannan university ba ba na son wajen mai kutukutan gaya miki kuma ni da babana ya canza mun ko kuma na yi abandonin komai kawai in haƙura a ranar ƙarshe kuma sai cikin watsar ai ba zai yi ba me faru ni zainab da in je makarantar da sadiq ke je gwamma kawai na koma gida na ci na kwanciya ta tsaf Why? Me ya zafi? <laughs> Kin ga Sadiq? Ba na son ganin shi, kuma ba na kuma son ganin mai kama da shi kwata-kwatan ya miki da <laughs> Ki dai yi haƙuri. Ki yi haƙuri. Bilkisu, ba yadda za a yi. Ni namijin da ya ci amana ta, ya wulakanta ni, wa kuma ni in koma nuna mishi so. Ina, it's never going to be possible, Kinji. Me ya faru ne? ko hakunta amma aikin san na wahala dai a sosai ma sosai ma ba ni da mataimaki sai Allah sai kuma gogora kin gane ba ah. to wai amma duk da wannan abin na sadakar da rayuwa ta gaba daya wai amma Sadik bai ga wannan abun ba sai dai ya ci amana ta ina ha ya kai bilki kin dai san kan su ma na yi kina sana'ai gogona ma ita ma haka to billahi lazi inda abin ya zo da karin kwana da shi kenan mun mutu kwata-kwata ba mu ba labarin amma wai duk da haka sadiq bai ga kokari na ba sai da ya ci amana ta ya koma ina neman wata figagge yarinya wata ɗin yarinya ga miki wata kazama kazamayu wata figaggiya kazama da ita ga miki wai aisha yake nema ah, gaskiya ba daɗi it's unfortunate Allah ya isa na sake Allah ya isa Zainab ki wawware fuskanki ina so in yi miki magana ka fahimta to yanzu in ban warware fuska ba wa na daka wa na kama da duka ai ban ce haka ba amma kin san dalilin zuwa na wannan village saboda kaunar da nake miki kaki bar sadik ke makin sani Allah amma kin san ko in dai maganar sadiq ne ko na ce miki ki bar wannan maganar kwata-kwata ki bar ta kawai in dai sadiq ne yaushe eh, eh zan bari zan bari amma kuma ina son ki saurare ni saboda Allah zai yau zaki iya share gona ki kaftu sa'an sai ki bar wata ta zo ta yi shuki a wurin a ko ba haka ba na ce a'a amma in dai maganar sadiq ne ke koma menene ba shuka ba komai ma a yi na ci na ci amma ina son ki san da cewa ba abin da ba zai iya faruwa a duniyan nan ba ba abin da ba iya faruwa kuma ba abin da mutum ba zai iya yi ba kina son sadiq kuma yana son ki that is what is important wallahi that is all that is important